komi da nashi rana allah bai halittar banza duk abin da an kai ma shi ne mai gari ya sani ba eh. mm. lokacin da runwar ta haji eh. aka ce za a yi mana sabuwa mhm. gashi kuma lakwal za ta tashi da kwanan da kwanan tashi ba zan ce tashi ta sabuwa ba ta sabu eh. kuma gashi yara ko ne yaro a ce je gidan sai kawo ɗari jika mutane sun ba da kuɗi mutane sun ba da kuɗi yawa an aka yi magana su daga can a ce faran da lab lehin su ne hmm. mu ga mun bayar kuɗi yanzu da yanzu ga lafiya ake gyarawa salamu alaikum ya gari eh, alaikum assalam nan kare da babu hmm. ina wuni lahiya ai Allah baka nasara an yi banna subhanallah gonakin mutane an cinye rumbu sabo an cinye tsoho wancan na dama babu shi kuma mutane hatsinsu suka baga baga duk an cinye an kai bisa shi duk sun cinye abu in kaga an yi wa tanda an kai su sun shiga tsaya hmm? kona wannan bisashe hmm? yanzu bisashe su kai barna bisashen garin nan ne tun da sai da na biyo sau tun daga magangari sai da na kewo na ga kawai busashen gari ne suka huto kawai makiyaya sai kai da gangam aka tabka barna to su ne amma su ne ba shanu wannan ai haka ka barna a gona ai ba mai zuwa nesa bace tunda dai ita barna kowa ya san shari'arta kowa ya san saniya in ta yi barna mi ake biya akuya in ta yi barna mi ake biya wannan dai kawai ranka daɗe Allah da ya dora mutane za a yi ramuwa amma ai akwai burtali da aka yi eh. to an ce ai gona ce ai gona ce aka je aka ci to yanzu zuwa za a yi lissafi dan dai ni ba ni yarda a cikin garin wannan a taka hakkin talaka na a tura dabba cikin gonar shi ta je ta cinye abincin shi na shekara da za a ci da iyali shi biya za a yi mai garban ba bashin ka ba gaskiya wannan gari mu mun tabbata kuma mutane sun imani da hakan nan gaskiya duk wanda an kaci hakkin shi sai ka tashi tsaye an kwato mai hakkin shi tun da haka haka na mai gari kowa an san shi adiba wai gona ta wace ce a kai gona mai gari gona mai gari shi da kanshi komi ah, ba wace gona ciki gona wannan ta bakin babba ta bakin gari eh, ah, wace gona tawa babban gone babban gona eh. ta bakin gari duk sati sai na kewa duk kwana biyu sai na kewa na yawo na lalle a ah, to ba ba matsala shikenan wannan asara ce Allah ka kawo mai gari ba mai gari a ba hakan na ba garin ga duk an kai banna in kai mun lehi sai kai mun hanya gaskiya tun da banna banna ce in mai gari ne in kowa kowa hakan nan banna kuma sai an biya ta tunda haka ashe wallahi sai an biya ta mai gari tunda haka nan banna ta an kai sai an biya ina sarkin noma hatsi na gindin gawo babu ko kadan sai babu wannan zance yanzu dai a tai a diba bisa eh. shi diba cikin gari an san kowa kowa sai ne a tashi a tattara kuɗi a biya kowa sai ya biya ni na san kace busashen mu ne mu je mu ga mu biya yau haka ne ne ko ne je hoto haka ne ne mai akuya san yana da akuya mai eh. rakuwa sai yana da rakuwa yanzu dai ba wanga magana muka ba kowa ya tashi ya kowa sani ni na samu na gare ni na sai na rasa ni a biyu kuɗin su zan biya kuma na san ka'ida ta sabu ne yanzu ba zan can mai gari na kuɗi za a tattara a samu yanzu mu tafi kai za a ba kuɗin ku tashi mamun ku tafi ku tashi mu bi dawo mai kuɗin shi yanzu ba zan can mai gari na ba mu ba mu sani hatsi ne kin dinga wo ba tsohon rumbu ba babu magana sabon rumbu ba ina haraka wannan bai yi ba mana wannan bai yi ba shike shike kai can mago ba ka tashi ta yi ina ban da kaza balle akuya komi da ranar shi ciyama da ranar shi kaga wai ashe tsiyama da ranar ta <laughs>